الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu laraba inda muke uku ga watan safar na shekara ta 1436 daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da 26 ga watan 11 na shekara ta 2014 miladiya a inda muke karanta ka'idoji da dokoki na mu'amalantan sunayen Allah da sifofinsa. a bisa aƙidan ahalus sunna wal jama'a masu bin wato tsantsan koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta ginu akan littafin Allah da shi sunnan manzon Allah din duk abinda muke cewa tambaya amsan da ake bayarwa na wannan littafin ana ba da amsan ne a bisa harcin ahalus sunna yadda abun yake a sunnance za mu tashi a tambaya ta 87 amma za mu maimaita na 86 sai na ga kaman yau da na yi nazari sai na ga na yi kuskuren dan wani abu kaɗan a wannan ɗin ba sami sai a na 86 tambaya ta 86 tambayar mai ta ce ma hukumman kala mai hukuncin musulmin da ya karanta ƙur'ani sai ya ce wannan lafazin da nike karanta ƙur'ani da shi halittacce ne a can baya mun ce mun yadda sautin mai karanta ƙur'anin halittacce ne mai karanta ƙur'anin halittacce ne har ce da labban da suke na mai karatun ƙur'anin halittattu ne amma da ake karantawan ba halittacce ba ne musa wannan shine logic din hakanan mun buga misali cewa tambaya ta zo me hukunci wanda ya ce shi ya sayo tawada ya kawo alkalami ya kawo takaddu ya zauna ya rubuta ƙur'ani a to z ɗinsa sai ya ce wannan ƙur'anin da na karanta halittacce ne sai mu ce a'a takardan ce halittacciya da aka rubuta ƙur'anin a kai alƙalamin da aka rubuta ƙur'anin da shi shine halittacce tawardar da aka tsoma aka rubuta ƙur'anin da shi halittacce ne yatsun mai rubutun da ya rike alƙalam yana ta rubutun halittattu ne amma abin da aka rubutan shifa ba halittacce ba ne mun gane tun a can to a nan idan mutum ya ce lafazi lafazina da nike karanta ƙur'ani wannan lafazin da nike karanta ƙur'anin da shi halittacce ne shi ya dace mutum ya ce ba halittacce ba ne ko kuma ya dace ce a halittacce ne shi ne aka ce idan ka amsa da positively ko negatively duka ka fada cikin kuskure idan mutum ya ce saboda abun ya haɗu biyu shi murya da lafazin mai karatun ƙur'anin halittacce ne shine ƙur'anin da ya karanta ɗin yanzu aiki ne na bawa abinda aka karanta ɗin shi kuma na Allah ne littafi domin ƙur'ani ya yi bayanin ما فرطنا في الكتاب من wa وكل شيء فصلناه tafsilan kowane abu مي بيان shi قراني to Allah ce duk wanda ya kokarin rarraba tsakanin maganan Allah da na manzonsa Allah ce ula'ika waɗannan masu wannan akidar humul kafiruna hakkan sune haƙiƙanin ma kafirai kafirai ne na haƙiƙa inji Allah subhanahu wata'ala therefore wa atadna lil kafirina azaban muhinan irin waɗannan kafiran mun tanada musu wata irin azaba ta wulakanci ta kaskanci amma wallazina amanu waɗanda suka yi imani billahi da Allah wa rusulihi suka hada da manzannin Allah ya yi imani da Allah da littafin Allah ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu da kuma sunna ta manzo Allah ya haɗa su walam yufarriqu baina ahadin minhum ba su ware tsakanin maganan Allah da ta manzo ba ko ba su ware tsakanin maganan Allah da ta manzanni ba Allah ce ula'ika saufa yu'tihim ujurahum Allah ce tabbas waɗannan zan ba su babban ladan su shine aljanna waɗannan yan aljanna ne amma waɗancan kafirai ne na hakika in ji Allah subhanahu ta'ala kaga yan kalakato kaga yan yuna? masu cewa su qur'ani kawai suka sani akwai masu aƙidar qur'ani kawai ba ruwansu da wani magana in kace musu annabi ya ce su ce wani kato dai idan ka ce ƙala rasulullahi yesu ce ƙala ƙato dai wani ƙato daga nan ne aka sa musu ‘yan ƙala ƙato wai wani ƙato ne ya zauna kawai ya shirya muku wani abu kuna bin shi ga ƙur'ani ne kai muka sani zalikal kitabu Larai ba fihi Allah ce hudan ta ƙina kawai ƙur'ani nan shi ne komai to ba su san saboda jahilci ba su san cewa ina fata an gane ko ba su san cewa sunnan manzo Allah ita ne sharhi na alqur'ani sharhi na alqur'ani in ka zo cikin alqur'ani in yace kai sallah kai zakka zai ce wa aqimu salata wa atu zakata shi qur'ani ya gama maka naka magana ku tsaye da sallah ku bada me zakka kaga akwai zakkan zuma akwai zakkan zinari da gold akwai zakkan hatsi akwai zakkan shanu da dabbobi in suka kai shekaru kaza suka kai nisabi kaza ga yanda za a fitar duk wani a cikin qur'ani yake na to to kaga da za a ce irin waɗannan bayani sallar la'asar raka'a hudu a asirce ga abin da za a ce in ayi ruku'i ga abin da za a ce in an ɗago sami Allah liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi har zuwa ƙarshe ga abin za ka faɗa a sujada ga abin za ka faɗa a tahiya ga kabli ga ba'adi ga menene sannan duk da a ce cikin qur'anin na ai ina jin da girman qur'anin to da volum volum ne da sai ya taɓo nan silin in aka ajiye ƙur'anin haka domin duk waɗansu hukunce hukuncen fiqihu suna nan duk waɗansu hukunce hukuncen haji suna nan domin a haji kawai menene Allah madaukakin sa walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilai sai sai ya ce kai alhajju ashurun ma'lumatun faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajji amma min khairin fa inna allaha yace laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza min arfatin fadhkuru allaha mashari harami wadhkuruhu kama allamakum ma lam fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru gashina amma da safa da abinda ake da jifa da da duka ina za a samu sunnan manzon Allah to sunnan manzon Allah zai ka abun a takaice sai sunna a bar mana bayani a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ku je suratul nisa aya ta 150 zuwa ta 152 za ku ga karin bayani ta wajen sunna kuma wa qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amantu billahi wa rusulihi na yi imani da Allah da dukkan manzanninsa babu rabawa ina fata an gane ko yana karanta mana ayadan ta ƙarshen suratul baqara amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina min rusulihi wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir duka imani da annaba duka da manzanni amma wanda zaka bi doktorin nashi dokokinsa da ka'idojinsa shine annabin da kake aka aiko maka shi kamar mu yanzu annabi Muhammad shi zamu bi nashi mu yi imani an saukar da injila amma ba za mu yi aiki da ita ba ballantana ma babu na asalin mu yi imani an saukar da attaura mun yadda na asalin amma ba za mu yi aiki da shi ba mun yi imani an saukar da zabura kuma mun yi imani da annabin da aka saukar masa din kuma muna respecting nashi duk inda aka ce annabi Musa mai muke cewa annabi isa annabi dawud alaihi salam annabi muhammad shi ma alaihi salam wancan ma ana ce Musa sallallahu alaihi wasallam kaga muna respectin nasu mun yadda da su muna girmama su da mun ji an ambaci wani sai mu neman masa addu'a mu neman masa amincin Allah da rahaman Allah mu ce tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kaga muna respectin nasu amma su yanzu ba a karanta su an jingine su saboda lokacin su ya expiring don qur'ani ya fito ya danne su ina fata an gane amma wanda za mu yi aiki da sunnarsa in detail shine annabi sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaya ta 88 tace ma ma'anar imanu bi rusul to menene ma'anan mun ji akwai dalilai mun karanta dalilai na ayoyi da hadisai da suka nuna lallai imani da manzannin nan wajibi ne to me ma'anan imani da su din me za ka yi a ce amika lallai wani na imani da su amsa huwa tasdiqul jazim shine gaskatawa ta kololuwa can cikin karkashin zuciyanka a samu ka gaskata ka yadda ka yi believing gaskatawa ta gaskiya cewa bi annallaha ta'ala cewa Allah maɗaukakin sarki ba'a tafi kulli ummatin rasula Allah ya aiko ma kowace al'umma manzonta manzonta shi manzon nan ya du'uhum ila ibadatillahi wahadahu duk manzon da ya je wa al'ummansa yana kiransu ne zuwa ga bauta wa Allah shi kadai wal kufra da kafurcewa bima ubadu min dunihi da kafurcewa duk wani abin da ake bauta ma koma bayan Allah aka maka wani gunke ka ganshi fawo kace ina ba na kafurcewa bauta wannan ka maka wata bishiya a ce wannan kace ina aka maka wannan kace ina aka kace to waye kenan kace Allah kawai shine man yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wanda ya kafurcewa duk wani abin da ake bauta banda Allah ya yi imani da Allah alone Allah ya ce ka yi riko da wata igiya mai karfin gaske wanda ba ta tsinkewa duk yanda guguwa ta kada ta kada kana rike da ita kawai kana tafiya a kanta har aljanna amma in ka sake ta ka damko wata irin leda leda wani zare zare da guguwa ta kada sai kaga ta tsinke kawai ta ɗaga ta kamar leda tana yawo a sama ta samu wani ƙogo tsakanin duwatsu ta jefa ta a ciki Allah rufa mana asiri sannan kuma ka yadda a zuciyanka ka yi imani ka gamsu wa anna jami'ahum sadiquna dukkan annabawa da manzannin da Allah ya aiko masu gaskiya ne ba makaryaci a cikinsu musaddaquna kuma waɗanda aka gaskata su aka tabbatar da gaskiyansu baruna mutanen kirki kamar yadda yace innahu huwal barrur rahim ko sannan rashiduna masu cikakken hankali da shiriya kiramun masu daraja da karamci bararatin masu tsantsan kukuta daga duk wani abu na alfasha mara kyau atkiya'u masu tsoron Allah ne na matuƙa sannan umana'u amintattu ne hudatun su karan kansu shiryayyu ne muhtaduna kuma masu shiryarwa wa bil barahini da hujjoji az-zahirati bayyanannu wal da ayoyi albahiratu nan ma bayyanannu daga ubangijinsu mu'ayyaduna Allah yake karfafa su da shi bi ma'ana mu'ayyaduna min rabbihim bil barahini zahirati wal ayati bahira wato Allah yana karfafa su yana supporting ɗinsu da ayoyi da hujjoji duk inda suka je da ka yi challenging ɗin annabi kace ban yadda kai annabi bane kamun kaza mu gani in kai annabi ne kaza ya kamana kaza mu gani to Allah yana supporting din su ya karfafa su da ikon Allah su ce abun ya faru kuma ya faru kamar yadda suka ce annabi ba za mu iman da ka ba sai wata ya sauko ku duba fitina irin na kafiri in ba in kace ba za ka imani ba ka bari ka bar mutum mana amma sai a kawo wani abu impossible ga dan adam wanda yake is possible wajen Allah amma su a ganin su ba zai yi ba sai su ce sai an musu haka ka duba suka ce wa annabi muhammad ba za su yi imani da shi ba wai sai wata suka nuna wata da daddare wai sai wata ya sauko haka ya tsaya gabansu ya buɗi baki shi watan ya ce ya shaida annabi muhammadu manzo ne na allah wayanan ne za su yi imani da suka yi hakan Allah ya ce watan ya sauko watan ya sauka sai ya rabu biyu ɗaya ya hau wani dutsen jabalu bi kubais duwatsu ne guda biyu manya da suka yi sarandin makka haka ɗaya ya sauka rabin watan ya sauka a can rabin ya sauka a wancan dutse wanda suke opposite kun san garin makka batsatse ne duka ya suka sauka rabi a can rabi a can suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah suka faɗa watan ya faɗa to shikenan aka ce ya saura me saura imani tunda abunda kuka nema kuka ce in ya tabbata za ku yi imani sai suka ce a to sai suka ji mutane na nesa na nesa na ƙauyuka suna ce oh jiya mun ga wani abun alajabi wata ya sauka ka za ka sa ah abu ya faru a nan gabanmu amma har na ƙauyuka sun ji hada sihirin mustamir lallai sihirin muhammadun is very abun nan powerful har ya spreading ashe ma ya taba ƙauyuka shi da Allah ce iktarabati sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw kulla ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun Allah ce tunda kun ga wata ya tsage to alkiyama tana da dab da ku alkiyama ta tun yaushe ya tsage to tun a lokacin fa Allah ya ce alkiyama tana dab da ku kawai tunda har wata ya tsage ka duba tarabati sa'atu wan shaqqal wa in yarau ayatan kafirai duk wata aya da za ta sa su yi imani su musulunta idan Allah ya kawo musu ita sai su ce haza sihirun mustamir sihiri ne mai ci gaba wani gun suka ce su suna so annabi ya sa lada ka duba fitina irin na kafi annabi ya sa tsani ya hau sama ya hau sama suna kallo wai saman ta buɗu ya shiga can an jima sai ya sauko da Allah da mala'ika jibrilu da shi annabin su sauko su tsaya a nan gabansu ga Allah ga mala'ika jibrilu ga annabi yana rike da ƙur'ani shi kuma annabin idan ya buɗe ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya tabbas jibrilu ya ce eh tabbas ni ne na saukar da shi ya ce eh kwarai da gaske Allah ce magana ta ce ka duba kafiri he ka ce in ba su imanin ba su wata tsiya ce wai sai an musu wannan su zo su ce a'a a maida musu safa da marwa ya zamanto gold tukuna zamanto gold shine Allah ya ce wallahi a cikin suratul isra'i wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa ataina thamuda naqata mubsiratan fazalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan Allah ce wallahi duk abinda suka ce a musu din nan Allah ce wallahi zan iya musu amma ba zan yi ba saboda na san ko an yi ba za su yi imani ba wasting of time ne in ji Allah subhanahu wata'ala ba zan yi saboda magabatansu sun nemi a musu abubuwa daban-daban an musu sun ki su yi imani su ma waɗannan the same thing ne kazalika qala alladhina min qablihim misla qawlin tashabahat qulubuhum qad bayyana al liqaumin yuqinun ba za su yi bane to su Allah yana supporting din su da waɗansu ayoyi da hujja in kai challenge din annabi yanzu kawai da yaro ke Allah Allah zai annabi Musa sandan shi ku duba samuda suka ce annabi salihu su dutse suka nuna suka ce raƙumi ya fito a wajen ka san dai fitina irin wannan an san raƙumi raƙumi ne ke haifan shi ko amma ka nuna Mulmulin dutse ka ce raƙumi ya fito sai ya fito ta nan raƙumin kuma ya fito ya zama musu bala'i ana shiyarin ruwan sha tare da raƙumin ranar shan shi daban ranar shan su daban kuma a bar shi ya ta zaga ko ina karka taɓa shi in ka gan shi a gonanka karka kore shi yawwa ya ci abin da ya gada ko kuka roƙa ya fito ko kuka roƙa ya fito wataƙila da ordinary raƙumi ne su ce sai raƙumi ya haifi raƙumi to idan raƙumi ya zo sai ya rika zuwa can yana cin ciyawa da ganye amma wannan daga dutse kuka ce fito to zai ci tumatir zai ci alayyaho zai ci gonanka na masara kuma Allah ya ce karka taɓa shi kana taɓa shi bala'i halaka ku ya zo kuma in ya kafa kai a ruwa sai ya shanye ruwan garin ai daga dutse kace ce ai kai kai kai ku ne masu jafa'in ai mutane yawwa to sai a rika shiyarin yanda yanda sore in yan wata bot suna nan su yi hakuri su gafarta mun su yafe ni kar su kara mun kuɗin bill ah kamar yanda in aka san wata bot tana shifting na ruwa ko yana zuwa muku ran laraba da talata da alhamis sai ka ji ranan ana fidda me abun tarewa ce gobe za a kawo ruwa gobe a tanaji abun tare don an san da jibi da gata da wancan ban ruwa to haka ne aka sa timetable kai gobe ranar rakumi ne a ah, gobe ne eh Shi ne da sha'i kaga ana fitowa ana bin layi ma mana za a tare ruwa saboda an san gobe da ran kaza da ran kaza na raƙumi ne kuma Allah ce kar wani ya taba shi amma duk da haka fitinan kafir ya taba shi fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wala yakhafu Allah ni ka sai ku duba fa damdama ya kaji kalma eh in ana sake bom a wani guya kake ji damdam to Allah ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah ya nike su ya tirnike su ya kulikulin kubura da su ƙasa ta juya su suka shiga cikin ƙasan sai Allah ya shafe su ba ɗaya da ya bulluko saman ƙasa wani suka ce kullun sinkin suke kamar yadda ƙaruna da ƙasa ta haɗe shi malai suka ce kullun ƙara sinkin yake kullun ƙaruna Allah rufa mana asiri to shine Allah yana karfafa su da ayoyi ina fata ku duba annabi Musa da yace ka jefa sandanka ta zama macijiya ka sa hannunka ya zama to haske yace ayatan sai yace ayatan ukhra izab ila fir'auna ko yace to na baka ayoyi hujjoji tafi fir'auna wajen fir'auna kawai kuma sandan ne ta karya mulkin fir'auna ta karya shi ta rugurguza shi duka dalilinta ne kuma dukkan masu sirrin suka yi ne fa'ulkiyar saharatu sajidin kalu amanna rabbil alamin musa wa harun to kai imani cewa lalle Allah yana sako wa annahum ballaghu jami'a ma arsalahumullahu bihi kai imani ka yadda ka gamsu a can cikin zuciyanka cewa Allah ya isar musu da sun isar da dukkan abinda Allah ya aike su ba su koye ba lam yaktumu ba su ɓoye ba wa lam yughayyiru ba su canja wani abu ba suka yi distortin nashi ina fata an gane walam yazidu ba su yi ƙarin wani abin da baya cikin abin da Allah ya ba su ba min indi anfusin daga bisaradin kansu ko harfan ko da harafi ɗaya ba su ƙara ba walam yankusu ko ba su rage ko da harafi ɗaya ba ka yi imani haka manzoni suke masu amana ne ba sa ƙari ba sa ragi daga bisa raɗin kansu ga abin da Allah ya ba su a rubuce su isarwa mutane ka yadda da wannan ko ba su canja sunan wata kalma ba ina fata an gadi Allah ce fa hal alar rusul illal balagul mubin su manzanni suna da wani abun da za su yi in ba dai isar da sako ba nasu kawai su isar da abu a yanda yake kuma haka din suke wa ma huwa ala ghaibi bi allah Allah ce manzo Muhammad sallallahu gaibin da muke turo masa wahayi din nan ba bi dhanin bane bai rowa ba bai kauro ya boye wani abu ba duk abinda aka turo masa na wahayi shine gaibi anan duk ya isar da shi sannan kai imani ka yadda wa annahum kulluhum alal haqqil mubin dukkan su manzannin nan suna kan gaskiya bayyananne wa anna Allah ta'ala ittakhadha Ibrahima khalilan sannan Allah sai ya zaɓi annabi Ibrahim daga cikin su ya zamanto shine badaden sa me badade kama a ce dan lele to dan lelen Allah annabi Ibrahim badaden sa kenan shi sa za ka ga dukkan yawancin annaba da manzannin sun fito daga tsatson annabi Ibrahim a gani annabi Ishaq da annabi Ismail sun fito daga tsatson annabi Ibrahim ta bangaren annabi Ishaq aka samu annabi yaqub aka samu annabi yusuf aka yi ta samun annaba masu ɗimbin yawa a nan sannan ta ɓangaren isma'il aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi duk onda tsatson annabi ibrahim ina fata an gane ko wa qalu hudan aw nasara ta qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun a wata ayin yace qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim wa wal kai ko fari nufarriqu baina ahadin minhu wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq wa duka sannan watakaza muhammadan khalilan sannan annabi kuma Allah ya zo ya ɗauki annabi Muhammadu shi ma ya zaɓe shi a matsayin badaɗansa badaɗansa ka duba Ah. footnote na uku inda annabi inda Allah ya ɗauki annabi Muhammad daɗe ya ce hullatu nabiyina sabitatun bis sunna ita aya shi, shi ta annabi Ibrahim aya ce ta tabbatar wa takhazallahu Ibrahima ko khalilan sannan kuma an ce annabi Muhammad shi ma Allah ya ɗauke shi a badaɗinsa aya ne ta tabbatar sai aka ce a na annabi sunna ce ta tabbatar sunnan ita ce wannan فقد روى مسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى كل خليل min khullatihi ni na barranta daga dukkan wani badade daga wato badadensa walau kuntu muttakhidan khalilan da ni Muhammadu akwai wani badade dan lele na da zan riƙa lattakhastu ibna abi kuhafata a khalilan da na riki sayyidina abubakar dan abu kuhafa da shi ne zan rika ya zamanto ba daɗe na ɗan lele na bayan na mutu in ji annabi da akwai wanda ake ɗauka da abubakar na ɗauka wannan yana nuna wani sign cewa babu the best bayan annabi sai wa sai abubakar to amma shi ne kafiri na farko a wajen shi'a kafirin farko a wajen shi'a haka zamu yace wa inna sahibakum khalilullah ni ni dan uwanku Muhammad nan ni kuma Allah ne ya zabe ni ni ne badaɗin Allah dan lelen Allah ina fata an gane ko to inda na annabi ya tabbata kenan idan aka ce ina hujjanka na cewa annabi Ibrahim badaɗin Allah ne ka ce takazallahu Ibrahima khalila aya ce ta tabbatar na annabi Muhammadu fa ya ce fa inna sahibakum eh, eh, eh, khalilullah inna sahibakum khalilullah to mu koma sama wa kallama Allah Musa takliman ka yadda kuma Allah ya yi magana da annabi Musa magana sosai wa rafa Idrisa makanan aliyan Allah ya ɗaukaka annabi Idris shi kuma wani irin high rank a can cikin sammai ina jin sama ta nawa annabi idris yake ma amanta sama ta shida ne ko ta bakwai ko ta nawa ne inda Allah ya je aje shi duka annabi lokacin da yake isra'i ya wuce annabawan da suke sama din duk sun zo sun gaida annabi masa gaison ban girma ya wuce wa anna isa shi kuma annabi isa okay afwan mu duba footnote a can da ya tabbatar da Allah ya yi magana da annabi Musa a ƙasa shine number one qala Allah ta'ala wa kallama Musa takliman ka je suratun nisa aya ta ɗari ɗaya da sittin 164 shi kuma annabi Idrisa Allah ya ce wa qala an Idrisa wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyan wa anna Isa Abdullah kuma kai imani ka yadda daga cikin imani da, da manzanni ka yadda annabi Isa fa abdullahi bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzonsa ne ba ɗan Allah ba ne wa kalimatuhu alkaha ila maryam da kalman Allah nan da ya jefa ta ga maryam mahaifiyar annabi isa duka ka yadda wa ruhun minhu cewa ruhi ne daga Allah ruhi ne daga Allah lokacin da za a haifi annabi isa ruhin ne a ruhin Allah ne aka hura wa maryam ya ta ɗau ciki ya aka haife shi ka da shi annabi isan da ba eh, da mahaifiyarsa ita maryam din dukkansu bayi ne na Allah domin kana ya ni ta'am suna cin abinci suna ci suna sha suna shiga toilet suna shiga suna koma da komai so ba su cancanci su zamanto Allah ba suna cin abinci ka inda Allah ne shi yana cin abinci kaga in ya ji yunwa nema yanzu kai in ka ji yunwa office ana neman ka office ya same ka ina yake oga ya je cin abinci ka jira kawai kaga duk wani abu ya tsaya to a ce Allah guda ya je cin abinci ana neman shi Ko ba cin abincin ma watakila ya je a ce bai gama da huwa ba awa nawa za a yi ba duniyan ba control Allah ya ce kullu yaumin huwa fi sha'an la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi baya sa balle bacci sannan kowane lokaci every second ko less than second ko less than less than second kowane lokaci Allah yana cikin aiki kawai da ya ɗan tsaya na second ɗaya da duniyan nan ta daɗe da collapse hmm? Allah ce to saboda haka kai imani annabi Isa bawa ne na Allah ne bambancin annabi Isa da mu shi rasuluhu ne kawai bambancin annabi Isa da mu an halicce shi ba uba kawai amma ya shi biyar irin namu koma da komai annabawan nan yanda kake ka yi mura suna yi yanda bukata na shiga bayan gida a yi bayan gida a yi fitsari a yi bawali suna yi yanda kake jin yunwa suna yi ina fata an gane su ci abinci su ci nama in ya samu duk suna yi su yi aure su yi sha'awa duka duk suna yi bambancinsu da mu wajen imani ce su zaɓaɓɓu ne na Allah na wahayi, wannan bai fit da su daga cewa su bayi ne na Allah ya mai da su wani abu daban kai imani ruhi ne na Allah annabi Isa wa inna Allah faddala ba'dahum ala ba'din kai imani Allah ya fifita waɗansu shashi akan waɗansu shashi su annabawan kansu akwai ulul azmi minar rusul ko su waɗanne ne ulul azmi minar rusul manya manya guda biyar din nan het din annaba su waye annabi Ibrahim wan annabi Nuhu two annabi Musa three annabi Isa Fo sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun lura in kiyama ta yi kiyama ma malam wajen su za a je neman su ce ba za su iya ba za a je gun annabi Adam ne kawai don za a ce don shi ne uba uba na na mutane gaba ɗaya wajen shi za a je yace ce ka ina ya abu ya fi ƙarfi na Tuwai tunanin da za ka yi ita kiyaman nan wani irin bala'i da musiba ne annabi adam a je wajen shi ya ce kai nima ina annabi adam a je gun annabi ibrahim ka kalli yadda ya maya da gumaka da sassare gumaka da menene din nan amma a je gaban shi gobe kiyama ya ce don allah ku rufa mun asiri nima kaina ta kaina nike yi kaman annabi Ibrahim ya faɗi wannan annabi Musa aje ya furta baki ya faɗi wannan annabi Isa ya faɗi wannan annabi Adam uban abin nan al'umma gaba ɗaya ma halittu na ‘yan adam ya faɗi wannan don girman Allah wanda ka san waɗannan dai ka duba yadda Allah ya ce annabi ittakhazallahu ibrahima khalilan ibrahim ne badaɗin Allah eh badaɗin Allah ɗan lelen Allah amma aje wajen shi a ce kiyama fa tsaiwa ta yi tsaiwa a neman mana alfarma a yi hisabi ya ce ni ha ni ma ta kai na niki to wai in ka ji ka taɓo waɗannan suka ce su ma ta kansu suke kai in ka kalli kanka za ka sha ƙarya ni da kai ne wannan kai ne wancan kai ne wannan ta'asar kai ce kai ne wannan kaza kai ne anguwanku kai ne ka hana duk wani kwanciyar hankali da natsuwa a anguwanku da kai da group ɗinku wani goma kai lida ne amma amma mutum shi shi da ya zai kasance kenan in waɗannan fiyayyun al'umma sun yi tsoron wannan ranar sun ce ba za su ma iya ba to kuma ya ka samu wani ba annabi adam ba bane ba ulul azmi ba bane sannan ba sauran ba bane ba sahabai bane ba tabi'ai bane ba tabi'ut tabi'ina bane kawai aka kira ka aka kai ka wani kwana wani lungu aka ce maka akwai wanda zai tsaya ma gobe kiyama kai abin da ga dama wani yana nan in ka je ka kira sunan shi in ka je ka kira sunan shi kawai bi ma'ana ya fi fa'an annabi ibrahim da aka kira shi yace ba zai iya ba wannan da ake cewa din kaga irin wannan ai dalalun mubinun ne bata ce bayyananniya bata Allah ubangi ya rufa asiri sai a gina mutum akan wai ka bi maganan malami shehi in ya faɗa in ka nemi hujja ka yi rashin kunya ka yi rashin girmamawa ka yi tabba sai da kai ana ta zuba maka ya kana sun kai akara kalla akara kalla akara kalla ana tashi kawai kai dai ka tafi tsakaninka da shi duk abin da ya kwabo ya faɗa akara kalla akara kalla a kaman fada kai kaman zai taɓa ƙasa tsaban wai sun kuyawa da ladabi ba ka tambaya rashin kunya ne rashin ladabi ne ka kauce tsarinmu na tsakanin shehi da muridinsa ka kauce ka karya doka abin ya rufa mana sabai ba sa zo su tambayi annabi eh Allah ma ya ce za a zo a tambaye ka yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka ga ansan da zaka ba wannan shine to gaya mun don girma Allah wanda wai za ka laɓe wai wai ka kira shi yana nan kana wani wai takama da shi da ka kira shi zai kullo Allah dai ya shirye mu gaba daya wannan shine wa a ba'dahum darajat ko Allah ya ɗaukaka waɗansu saman waɗansu a wajen daraja sai tambaya wanda za mu tsaya a kanta insha Allah mu yi tambayoyi domin oke za mu iya taba har wancan ta casa'in in mu tashi a casa'in da yau ashe ba azumi eh, tambaya ta tamanin da tara hal ittafaqat da'awatu rusuli fi ma ya'muruna bihi wa yanhauna an shin da'awar manzannin nan gaba ɗayansu wanda Allah ya aiko a duniyan nan akwai inda da'awar su ta haɗu cikin umurce umurcen da suke yi wa jama'ar su da hane-hane da suke yi akwai inda suka haɗu bakinsu ɗaya duk da cewa zamaninsu fa daban-daban akwai kuma inda suka rarrabu amsa ta ce eh ittafaqat da'awatuhum min awwalihim ila akhirihim yace akwai inda da'awarsu ta haɗu tun farkon su har na ƙarshen su wajen asalin ibada da ginshikin ibada menene asalin ibada da ginshikin ibada shine la ilaha illallah shine tsantsanta Allah da kadaita shi wajen ibada kar a haɗa shi da wa da wani dukkansu su sun yi kira zuwa ga wannan inda suka haɗu kenan shi yasa yace wa huwa tauhid sun haɗu a wajen tauhidi kadaita Allah da kore duk wani abin bautawa da ba Allah ba kai kondemin din shi ka kore shi ka wofantar da shi ka tabbatar da Allah shi kadai tauhidin shine an yufradallahu ta'ala bi jami'i anwa'il ibadati a kadaita Allah wajen dukkan nau'o'in ibada i'tiqadan a aqidance na zuciya wa qaulan a magance da harce wa amalan da a aikace da gabobi dama imani ayi categorizing nashi kan waɗannan abubuwa uku na farko zuciya yana da nashi sai harce yana da nashi sai gabobi suna da nasu harce ne ya furta gabobi kuma su aiwatar zuciya kuma ya yi deciding ya ingiza shi ne al'imanu ƙaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wa atiqadun bil jinani imani ne zuciya ya karɓa ya ƙudurce sannan kuma ya ingiza harce ya faɗa ya ingiza gabobi su aiwatar wa yukfaru sannan a kafurcewa wa bi kulli ma yu'badu min a kafurcewa duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba wa amma furudul muta'abbada amma wajen shari'o'i da dokoki na ibada na yau da gobe biha to nan fa kowa da irin nashi faqad yufradu ala ha'ula'i min as-salati waɗansu annabawan ana ba su nau'i na sallansu can su rika yi wasaumi da nau'in azumin su can su rika yi wa nahuwa da makamantansu ma la yufradu alal akharina wanda ba a ɗora ma waɗansu irin sallolin a nan a wajen dokoki na ibada na shari'a an saɓani li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan kowa da irin dokokinsa da shari'a za ka samu annabin a and b and c and d an halatta musu ci kaza da yi shan kaza amma annabi na eh, eh, f a b c d annabi e da f da waɗansu haka su an haramta musu wannan abu waɗannan an halatta musu kaza a shari'ansu wal kuma waɗancan an haramta musu wannan abu wannan an ce su ci kaza wancan an hana su cin wannan abun wannan ga irin sallan da aka ce su yi na waɗancan ko ga nasu daban waɗannan in yayi kallo kaza na har a kwakule nashi idon a tsiyaye shi waɗannan kuma irin mai a ce ka ce astaghfirullah astaghfirullah a'udhu billahi a'udhu billahi ka gama yi kuma wani an sa kusa an kwakule idon ka Allah mun gode maka da ka samu al'umman annabi wallahi lai tallahi na dafa ba sa sauki ba ina jin ko a bible ko ranka dade wai wanda ya kalli mace a cire idon yawa ka je wajen su makel su ne watakila ka ga ko a surori ka ga abin nan ɗin ka ayoyin can su betro su murko su menene zaka zaka tara in ka je ina fata an gane ko na'am wa yuharrimu Ima ya yahillu lil akharin a halatta ma wadancan abinda aka haramta ma wadansu duk Allah yana yi ne imtihanan don ya jarrabi mutane ya ga kai ka ci a ah, ni gaske mu ni ya za a ce waɗancan su rika ce kaza kaza mu a hana mu a nan. Allah yana so ya ga waye ƴan raki ya ce ba a musu adalci ba ya al'umma kaza a ce su ci kaza mu kuma a ce banda mu ka duba banu Isra'il ka yanzu akwai ranar da aka hana ka kama kifi to su an hana su ran asabal ba jaraba ba ce Allah ya musu aka haramta musu kullazi zufrin da cin wani kashi da kashi mai taunuwa din nan da menene duk aka hana su cin irin wannan yahudawa kenan banu isra'il abubuwan da aka haramta musu da yawa da annabi yazo aka halatta mana to Allah ya ce duk ana yin haka ne don a jarrabi mutane wane ne za su bi dokokin nasu annabi Allah ya ce duk aka ce waɗannan abubuwan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan domin Allah ya jarrabe mu ya ga wane ne yafi kyawun aiki yafi kyawun aiki bari mu karanta ayoyin nan tambaya ta ce sa'in ta ce maddalilu kun ce akwai inda da'awarsu ta haɗu bai ɗaya tun na farkon su har na ƙarshensu su akan tauhidi da hana shirka ku kawo mana dalili daga alkur'ani da sunna kasan shalu suna baya karɓan abu haka kawai ka ce eh to mun ji bayaninka amma da Allah a kawo mana hujja daga littafin Allah da hadisi yawwa mu haka muke ba za a dura ma abu a tafi ba kuma tambaya za ka yi ta babu wani rashin kunya wa in ka sani ka ce ga amsa in baka sani ba ka ce Allahu alam kai wanda aka tambaya shiken. me dalili ku ahlus sunna kun ce manzanni tun na farkon su har na ƙarshen su kiran su ya zo bai ɗaya akan asalin ibada da muka ambata ita ce tauhidi da kore shirka yace a dalilu ala zalika min kitabi dalili ya zo daga littafin Allah a mata fuska biyu akwai inda dalilan suka zo a dunkule akwai inda dalilan suka zo a rarrabe a bayyane ƙarara dalla-dalla mujmal wa mufassal fa'ammal mujmal inda suka zo a dunkulen ba wai sai da aka kira kowane annabi ba a akwai inda suka zo a dunkule su ne kamar an da Allah ya ce walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa mun aika ma kowace al'umma manzonta wannan manzon in ya je wajen al'umman me yake ce musu ani ubudullaha ku bauta wa Allah wajtanibu tagut ku nesanci tagutu duk wani tsari wanda ba na Allah ba shine la ilaha illallah din kun ga a dunkule na aka ce kowane manzo in ya je abin da yake faɗawa mutanensa kenan ku je suratul nahl aya ta 36 wa qawlu Allah yace wa ma arsalna min qablika min rasulin ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mu taba aika wani manzo gabaninka ba face illa nuhi ilaihi face sai da muka masa wahayin cewa ya faɗa wa al'ummansa annahu la ilaha illa ana cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai ni Allah fa'abudun ku bautata mun kun ga tauhidi kun ga la ilaha illa la ilaha ya kore duk wani tarkace illa ana shine illallahu dai suratul anbiya aya ta 25 wa qawluhu ta'ala a wata aya Allah ce was'al ya Muhammad ka je kayi tambaya ka ji man arsalna min qablika min rusulina wanda muka annab manzannin da muka aika gabaninka ka je ka bincika ka tambaya a ja'alna min dunin rahmani alihatan Ubadu sun sa wani abin bauta banda Allah sun yadda da shi sun yi kira zuwa gare shi dukkan su su yi condemning din duk wani abin da ake bauta koma bayan Allah Ka je suratu zukhruf aya ta 45 kaga wannan a dunkule kenan amma a rarraban inda aka kira kowane annabi aka ce ga abin da ya faɗa mutanensa to shi ne eh, ayoyi ga sunan suratul mu'minun suratu hud da zukhruf da ma'ida da suratu Saad. bari mu fara da mu'minun din Allah ce arsal na nuhan kaji ya kira shi da sunan shi ko ila qaumihi faqala me yace da yaje ya ƙaumi ibudullaha ya mutane na ku bauta wa Allah shi kaɗai Malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta fa da shi suratul muminun aya ta 23 wa ila samuda akhahum salihan an ambaci annabi salihu ko shi ma da yaje gun samudawa kala yace musu ya qaumi i'budullaha malakum min ilahin ghairuhu ya ku mutane ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta fa da shi suratu hudin aya ta 61 kun ga an ambaci annabi nuhu an ambaci salihu aya ta gaba tace wa ila adin akhahum hudan haka nan ma adawa an tura musu dan uwansu annabi hudu da ya je me yace musu qala yace ya qaumi ma malakum min ilahin ghairuhu wa ila madyana akhahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuhu ko dukkan wa idh qala ibrahimu li abihi tuna yayin da annabi ibrahim ya faɗa mahaifinsa wa ƙaumihi da mutanensa innani bara'un mimma ta'buduna ni na barranta ba ni ba ku daga abin da kuke bautawa illa allazi fatarani sai wanda kawai ya halicce ni shi zan bautawa shi ma ya barranta daga gumaka ko ya tabbatar da bauta Allah shi kadai suratu zukhruf wa musa shi kuma annabi musa ya ce a mutanensa inna ma ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulla shay'in ilma yace tabbas allanku abin bautanku shine allan da babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi wanda iliminsa ya yalwaci ko'ina duk inda kake kake wani abu ilimin Allah yana wajen yana sani da kai yana sane da abin da kake yi ku je suratu taha ko ɗahe aya ta tamanin da takwas wa almasihu ko almasihu isa ɗan maryama ya ce shi kuma ya bani isra'ila ya ku bani isra'il u'budullaha ku bauta wa Allah farabbi ubangijina wa rabbukum da ubangijinku ina tabbatar muku innahu man yushrik billah duk wanda ya kuskura ya hada Allah da wani faƙar harrama Allahu alaihi aljannata Allah fa ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu naru makomansa shine wuta gobe kiyama taje suratul ma'ida aya ta nawa yawa yawa shine da table ko a cikin bible da table yawa inda aka suratul ma'ida inda suka roka a saukar musu da abinci daga sama su kuma su ci kaga kowa da nashi wai a saukar musu da tebur da abinci a jere a kai yadda za ka shigo gida ga an jera <laughs> nama a nan shinkafa a nan miya a nan yar wata ayaba ayaba a nan wani dan kunu kunu da ruwan sha da menene da duka da dan abun goge hannu shi suka roka annabi Musa wai da Allah a Allah annabi Isa kai suna fa da fitina ba fa fitina ku akwai ku da zakule zakule to irin waɗannan tambayoyi din na annabi ya hana al'ummansa annabi ya hana al'ummansa Allah a'a a'a wallahi muna so mu ci mu ƙara natsuwa akan imani nabi ta ce kun cika zakule Allah ce a'a annabi Musa kyale annabi Isa kyale su zan saukar musu eh zan saukar musu amma wallahi in suka ci suka kafurce to irin azab fa inni u'azzibuhum azaban la u'azzibuhu ahadan min alamin zan musu wata irin azaban da ban taba yi wani makhluki a duniya irin ta ba aka saukar din ko suka ci ka sayo abinci ka dafa abinci ka ce a zubo maka shi daga sammai bakwai a saukar maka ka ci kun ji annabi isa abin da ya gaya musu ku bauta ubangiji na ubangiji ku bauta masa wallahi duk wanda ya hada Allah da wani fa Allah ya haramta masa shiga aljanna makoman wuta ne sai ga bayan annabi Musa ya mutu su zo suna shirka kuma annabi Isa su zo suna ce dan Allah shi yasa annabi Isa idan Allah ya tada shi gobe kiyama zai kawo kiristoci duka ke ku tsaya nan kira annabi Isa ce ya Isa ibn mar a ta qulta lin nasi kai ka faɗa wa waɗannan mutanen ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah ku riƙe ni annabi isa da mahaifiyata a matsayin alloli guda biyu kai ka faɗa musu haka annabi isa ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ka fi karfi wannan ka wuce ni ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dace a matsayina na annabinka amininka ka aike ni da saƙo unce su bauta wa Allah sai un juya akalar bautan uke a bauta mun ni da babata bai dace ba bai cancance ni ba ya Allah in kuntu qultuhu faqad alimta kai masanin gaibi ne Allah kai kanka ka san in na faɗa kai ma ka ka san ni ma qultu lahum ba abunda na faɗa musu illa ma amartani bihi sai abin da ka umurce ni da shi an ubudu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an wannan sakon shi na ga in kuntu qultuhu ya Allah in na faɗa ka san abin da ke zuciya wala wala alamu wa fi nafsika ni ban san a cikin abin da ke cikin zuciyarka ba amma ya Allah ni dai lokacin da nake raye abin da na faɗa musu falamma tawaffaita ne bayan ka ɗauke ni zuwa sama ka kashe ni domin wannan za a yi tashin kiyama ne bayan annabi isan ya dawo an mutu ne bayan ka ɗauke raina ya Allah kunta antar ba alaihi ya Allah kuma kai ka san abun da suka yi bayan na mutu Allah ce je ka dama na kira ka ne don tsayi da hujja Allah ce hada yawmu yanfa'u sadiqina sidqu Allah ce yau rana ce da gaskiya za ta amfani masu ita sai wuta kawai sai wuta kawai Sai wani isa zai so ya ce a shi ba abin da ya faɗa musu da ina fata kul a wata aya aka faɗa wa annabi sarsalan kul ka gaya ma al'umman ka kai ma ya muhammad sarsalan innama ana munzirun ni na wafa muku wa'azi da gargaɗi wa ma min ilahin illallah babu wani abin bautawa da gaskiya sai dai Allah alwahid makaɗaici alkahar wanda ke sama da kowa da ƙarfi da tirsasawa domin zakule zakule suke wa annabi suke kayi kaza kayi kaza ce kai ni na fa uyi wa'azi ni garga bani da wani abin bauta da sai Allah shi to kaga nan shine aka ta ambatan su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya Allah ya wa kasasnahu alayka rusulan lam naqsuhum akwai manzanni da yawa da Allah ya ce na kissanta muku su a Qur'ani akwai wanda ma ban ma ba ku kissan su ba suna nan tunda Allah ya ce duk wata yar kabila sai da aka aika mata manzo to kaga ashe manzanni suna da yawa Allah ubangiji ya samu dace mana muwafaka wannan abin da ya saukaka a yau kenan sai gobe za mu ji hujja na cewa su ya bambanta ina hujja nan mun ji da'awarsu gaba ɗaya tun na farkonsu har annabi Muhammad na ƙarshe da'awarsu a wajen aƙida da tabbatar da tauhidi da kore shirka ɗaya ne Allah mana muwafaka ka ba mu